Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashar FM na VOA Africa kan mita 102.5. Kana za su same mu a rediyon FM na rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kama da masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke so suna iya daddangwale voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da nazir ahmed hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku cewa an kaddamar da gidauniyar taimakawa 'yan gudun hijira a jamhuriyar nijar sai rashin lafiya ya takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat kana za ku ji batun biyan kuɗin tsayawa takara kuma a kan wannan batu ne za ku kira mu yau domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin kuna ganin ya dace a sa farashin da yake kowa zai iya sayen takardar tsayawa takara ko ko a sa farashin ya yawa domin a samu mutane kalilan sannan kuma amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Sudan ta Arewa, Salva Kiir ya yi watsi da rahoton zargin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Rick Mashar da laifin tara dukiya mai tarin yawa, alhalin miliyoyin 'yan ƙasar ta Sudan ta kudu na fama da rashin abinci. mai magana da yawun shugaban ateni wik ateni yau talata ya ce rahoton da kungiyar tallafi da cibiyar da ke washington da ake kira da sentry ta wallafa zancen banza ne da kuma ƙarya ya ce an tsara rahoton ne da nufin bata sunan shugaba kiyar ya faɗa wa murya amurka cewa rahoton na ƙungiyar sentry siyasa ce kawai tunda yana kunshe ne da batutuwan cin hanci da rashawa a ƙasar sudan ta kudu marasa tushe kuma za a yi amfani da rahoton wajen fakewa da guzuma a sarikar sana ana iya amfani da rahoton don yin juyin mulki ta bayan fage tsagaita wuta a syria ta fara aiki ga gadan yau talata a yayin da aka samu rahotannin lafawan al'amura da kuma tarzoman kalilan da faduwar ranar jiya litinin aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta sa'o'i bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ayyana cewa kila wannan ita ce dama ta karshe da za a iya ceto kasar daga yakin basasan shekaru biyar john kerry ya ce za a yi garaje gadami wajen tantance ingancin yarjejeniyar wadda rasha da amurka suka shiga tsakani aka kulla john kerry ne da takwaran aikinsa na ƙasar rasha sagi lavrov suka bayyana cimma yarjejeniya da sanyin safiya asabar a geneva yarjejeniyar dai ta samu goyon bayan wasu kasashe waɗanda su kaɗa da iran wacce take goyon bayan gwamnatin syria da kuma turkiya wacce take son a cire shugaba al'asad da kan karagan mulki shugaban ƙasa barack obama a yau talata ya yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen mulkin amurka hillary clinton yakin neman zaɓe yayin da ta ɗauki 'yan kwanaki domin ta murmure daga rashin lafiyar pneumonia da ya kama ta Mr. Obama ya yi magana wajen gangamin siyasa da aka yi a birnin Philadelphia sannan ya halarci taron tarawa da jam'iyyar taron tarawa jam'iyyar Democrat taimakon kuɗi. jiya litinin da dare hillary clinton ta faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa idan allah ya yarda ya zuwa ƙarshen wannan mako za ta koma ga yakin neman zaɓe ma'aikatanta sun ce sun yi kuskure da ba su bayyana wa jama'a rashin lafiyar ta ba wanda ya faru a ranar juma'a ba kwanaki biyu bayan haka kwatsam ta bar wajen taro a birnin new york hakan ya jawo ce ku ce akan rashin lafiyar a jiya litinin mrs clinton ta faɗa cewa ba ta yi zaton rashin lafiyar ta zai zama wani abin ta ce ku ce ba dukansu mrs clinton da abokiyar karawarta na jam'iyyar republican donald trump sun yi alkawarin gabatar da ƙarin bayani akan lafiyarsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce an sami nasarar shawo kan bulla annobar ciwon shawara a ƙasar ƙasashen angola da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan da aka yi wa miliyoyin jama'a allurar rigakafin cutar daraktan sashen da ke nazarin bulla annobar cututtuka na ƙungiyar lafiya ta duniya mrs sylvia brian ta faɗa a birnin geneva ƙasar switzerland cewa an shawo kan barazanar barkewar annoban inda ta ƙara da cewa ba a sami sabon rahoton kamuwa da cutar ba a angola tun a 23 ga watan yuni sannan a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tun 12 ga watan yuli sylvia bryan ta yi gargaɗin yiwuwar barkewa annoban a sauran kasashe 32 na afirka musamman ma a yankunan ƙasar congo da ba a yi wa alluran rigakafin ba a wannan kwanakin. Madalla labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar labaran eh, rahoton namu da batun gidauniyar 'yan gudun hijirar Nijar ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An dai gudanar da bikin kafa wannan gidauniyar ce a cibiyar yada al'adun ƙasar Amurka a Nijar. wacce mata shugabannin kamfanoni masu zaman kansu suka kafa domin su ma su kawo nasu taimakon ga 'yan gudun hijira na yankin difa an kuma gudanar da bikin ne a ƙarshen jagorancin jakadiyar ƙasar amurka da ke da zama a nishar madam enis redick to ko me yasa ƙungiyar mata shugabannin kamfanonin masu zaman kansu tafi mai da hankali kan sutura a wannan gidauniyar Maryama Dauda ita ce babban magatakardar kungiyar. Kun san sutura babban abu ne. Dan adam wanda bai da sutura ai bai da mutunci shi ya samu ka kiro bangare-bangare kamar duka yake da suna ong ko wasu kungiyoyi su ma su tuna da a tattara kaya kaya kowane iri ne sai mu samu mu tura ma 'yan uwanmu na difa tuhan sawa na jiki su ne muke tattarawa in tsohi ne ma in sabbi ne ma duk abin da ke gare ka sai ka bado sai mu tura musu tunda su suna cikin bukata a nata bangare ministan al'umma madan kafa rakiya jaku da ita mata ta halarci bikin ta yi wannan kira zuwa ga al'umman nijar to waɗanga kaya ko tsohin kaya ne a kawo su sabi da tsohi duka a kawo in zannuwa ne da ba duka ba a kawo kayan yara duka a kawo babu wani abu bambanci tsakanin kaya duk wanda ko tagwa guda ka iya kawo ka kawo a sunan mutanen duka kuma muna tambaya ga association a kula munu da tsohin mutane ba su da karfi a kama musu sosai masu motoci 'yan kasuwa su kama munu ina musu tambaya su kama mun in kayan nan an samu an tara su an sa cikin karton a kama mun ko karton guda ko biyu a sa cikin mota a kai yan gudun hijirar dai yankin difa na cikin wani hali na tsaka mai wuya in shi ɗaya daga cikin 'yan asalin yankin difa mai suna madan shibo halima hassan mutane wasu mata da juna biyu sun aihu a hanya difa zuwa mai kilomita wajen saba'in mutane sun taka da kafa ba takalmi yanzu abin da ake ciki mutane sun yi yawa kamar tururuwa kalla amma suna da matsala wajen kaya da aka ce da gaske da wajen abinci da wajen ruwa da wajen sabulu na tsarkake jiki da wajen kwana tunda duk komi wuri ɗaya suke yi suna tattare kenan akwai ciwon ido na yara akwai ɗan zawo zawo da ke kama su kai wuya na kare ya daga musalla tunda suna cikin bezuwa za da kwashe tsawon kwanaki ashirin ana tattara suturar kafin daga bisani a aikawa 'yan gudun hijira na yankin difa yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To a gaida Malam Yusuf Abdullahi sai kuma a nan Amurka inda aka samu matsalar rashin lafiyar da ta hana 'yar takarar shugabancin Amurka ga kashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton lokacin taron tunawa da hatsarin ranar 11 ga watan satumba wannan batu ya haifar da cece ce wannan yasa na tambayi farfesa yusuf alasan malami a jami'ar kansas da missouri a nan amurka ko yana ganin wannan rashin lafiya na iya zama mata cikas a zaben amma sai ya ce idan ka duba ai wannan ba wani abu bane kamar yadda likitanta ya faɗa ko ɗazuma na gani da safe shi likitanta likitan mijinta ya yi bayanin cewa tun daga alif ɗari tara da tara yake kula da lafiyar you know uh, Bill Clinton family shi kansa former president Clinton da ita da yatta ka gane so kuma sannan gaba ɗaya likitan ta ya nuna cewa ba wani ba wani ciwo bane na ciwon sanyi ne pneumonia ne Allah tuba kai da ni da kowa ma zai iya kamuwa da wannan ciwon kuma zaka iya zama dehydrated kamar yadda ta zama saboda haka ni a gani na wannan kawai dama suna neman dama in ka tana tun kwanaki suna yin sharri akan cewa ba ta da lafiya a duba da kanta yake rawa da dai sauran irin waɗannan abubuwa so kuma Allah da ikonsa Allah ya kawo ya ba su wata 'yar karamar dama to zan ce gaskiya suka wuce gona da iri a wannan amma ni a fahimta ta kuma a yadda nake kallon abin wannan ba wani abu bane illa tunda har ma ta je gidan yadda ta huta ino kuma ga ta zo ta yi wa 'yan jarida magana kuma ta ce yanzu na ta ci gaba da hutawa kamar yadda likitan ta ya ba ta shawara ta don jima'a wanda ta ki ji dama ka san bahaushe ya ce in mutum ya giji zai ki gani ba to kaga ta giji ta don jima'a eh, da aka eh, diagnosis ta da wannan pneumonia likitan ta ya ce ta zauna ta huta to farfesa kar da ka je nisa wannan karan shin kana ganin a bar kuɗin tsayawa takara ya zama abin da kowa zai iya shiga ko kuma ya tsaya takara ko ko na hankalin kai karkata game da wannan wannan al'ada ce na sani da ake yin ta a duk duniya saboda haka bai kamata a ce mu kamar ƙasar irin Najeriya ko a Chad ko Nijar ko Cameroon an ware mu a ce komai ya zama na kyauta ba. Gaskiya kasan mu mun saba da komai a ce kyauta kyauta. So waɗannan kuɗaɗe ina ganin suna da muhimmanci kuma alama ce cewa idan da gaske kake ana son ka biya wannan kuɗi na eh, takardu ne da kuma yadda za a yi processing waɗannan takardu da sauransu. to amma ni a yadda na fahimta kamar zaben da aka yi wanda yanzu president muhammadu buhari ya sami nasara a gaskiya an tsawwala waɗannan kuɗin dan kamar yadda na fahimta saboda bashi da wannan kuɗin da zai biya sai da ya je banki ya ciwo bashi ka gani so so wannan gaskiya ba a gani na wato idan yanzu da ni da kai mu ce muna so za mu je mu mu zama shugaban eh, muna so mu tsaya takarar shugaban eh, Najeriya Allah na tuba waɗannan kuɗi idan ba ta irin president Muhammadu Buhari za mu je banki kuma sannan bankin ya tsaya mana ba babu yadda za a yi mu samu wannan kuɗin da za mu je mu ce za mu kai sannan a ba mu fom mu cike sannan mu ci gaba da wannan harka so na ganin cewa gaskiya waɗannan kuɗi sun yi tsada sun yawa ya kamata a ce daidai ruwa daidai tsaki kamar yadda ka faɗa daga kansula idan misalin za a ce dan kar a bashi fom ɗin kyauta ko kuma a ce kawai zai tsaya kyauta ko za ta tsaya kyauta a ce misalin a naira ɗari biyar ka gane sannan idan mutum zai tsaya dan majalisar ƙasa a ce misalin naira dubu idan mutum zai eh, na jiha kai idan mutum zai tsaya dan majalisar ƙasa a ce masa kaba dubu biyar idan mutum zai tsaya sanata a ce kamar dubu goma amma ba ga irin waɗannan in an yi haka na abin zai zama kamar wasan kowa da kowa ma zai shigo ce zai takara shiga daban ka gane hmm. wannan kamar abin da ake cewa generation ne na revenue da kuke yi maimakon ku bada form din kyauta kuma ya zama na kawai kowa a ce ya zo ya shiga amma in ka ce muddin ka kawo uh, wannan dan uh, kuɗi da zaka ake bayarwa na ko ina a duniya amma baka tsawwala ba To madalla akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin a bar kowa ya samu daman tsayawa takara ta ba da kuɗi kalilan ko kuwa a sa sai ya zamanto sai wani da wani muna sauraron ku amma a shakata da wannan kafin mu fara an san kiran ku. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to ma da mun samu kira na harko daga kano waye ne ke kira daga kano Wa alaikun salam. To Malam Ali me ra'ayinka game da wannan batu? Eh to ra'ayi na da ina ganin a sauƙaƙa ai duk wanda ya shiga wanda ya cancanta ne zai samu. Eh. shi nake ganin a sauƙaƙa kuɗin ya zama ya zama madaidaici wanda yake sai wanda dai Allah ya ba shi ne dai zai samu. amma an eh. tsawala din shi yake kawo yawancin sace-sace ma da ake to haka ga to shi kenan mun gode yanzu bari mu je eh, dubai haɗaɗɗiyar daular larabawa wane ne daga dubai ahmad ne to ahmad me ra'ayinka game da wannan batu eh batun wannan ko batun me na akan abar mutane su ringa shiga eh a sa kuɗi kalilan ba layin naka na rawa malam malam amadu layin ka na rawa na ai gaskiya ba mu jin ka layin ma ya tsunke gaba daya ya ya tsunke sai dai ka ci gaba da kokartawa muna magana ne akan shin me kuke gani abin da muke gani eh a kuɗin nan da za a sa kuɗin nan kaɗan. Me yasa ka ce haka? Kasancewar idan aka tsawwala kuɗin mm. in mutum ba an samu adilin mutum ba zai ga aito kuɗin shi kafin wurin sayan fof ɗin nan ya yi amfani da kuɗin shi ne da yawa yanzu abin da zai kawai zai kokarin ya tara makai ne. Eh, Amma oh. in abin ya zo da sauƙi Allah ya sa aka samu mutum kuma yana da tausayi ga jama'a. Eh. daidai ka'ida biyan da ya kamata to ka san cewa gudunmawar ciyar da gwamnati gaba haƙƙi ne na kowa da kowa sai ga mutane kuma sun amfani da wannan daman suna wani abu na daban to wannan to sa'an rayuwarsu suke bi ba yanda dokar aikin ta ba su ba to mun gode kwarai ma amadu yanzu bari mu je adamawa waye daga adamawa to ya yi kyau eh an jima Yawa madalla. Waye daga Adamawa? Adama Abdullahi Almu. To Almu. Abdullahi Almu. To Abdullahi me ra'ayinka? Ra'ayi da kawai a daina hana kowa ya daina shiga kawai ma kawai. A hana kawai shiga kawai. A hana kowa shiga? Eh. Sai wa da wato zai shiga in an hana kowa da kowa shiga. In an hana kowa shiga shiga wato matsalar Mm. ana samun matsalan matsalan mutanen mu ba su da hakurin su zauna gida su tsaya su tsaya su yi su yi su taimaki iyayensu da kakanninsu ka gane magana da muke yi kuwa ka san akan magana ba maganar shiga afirka afirka suna shiga kasashen tura ba a'a maganar takara muke yi fa oh maganar takara ne eh to yanzu bari mu je je taraba ba waye daga taraba eh, malam bala magini daga jalingo taraba to bala me ra'ayinka game da wannan batu eh, ra'ayina shine ya kamata a ce an so sauta kudin wannan takara din saboda wani mutumin kirki ne yana so ya shiga takara amma baya da misali kamar buhari eh kash ga bala ya koro bayani kuma layi ya tsunke bala ci gaba da kokartawa to ba bala ba dai to wane ne yanzu taraba kuma din yanzu kana anu kana magana kana magana da isa ne daga taraba to isa me ra'ayinka ai layin bala ya tsunke yanzu nan to isa jamuje eh. me ra'ayinka ra'ayi ra'ayina shine akan batun maganan kudin shiga din nan mm, na kan su neman shugabanci kamar lokacin da buhari ya kasance eh. sai dai ka dan kashe rediyon ka don ina jin murya ta a ciki to ba da ma barin kashe rediyon kana jina yanzu eh, a gurguje a gurguje eh eh shine yanzu kamar wannan lokacin da buhari katin muke siya mu kankare nan mu jefa masa to amma yanzu haka ce da ka wani yanayin tsari hmm. kuma ya za mu ya kasance in da mu taimaka ma wanda yake neman shugabancin kasa ya san ga wanda ya taimaka ma. to aka ce za a sa kuɗin yayi kaɗan yadda kowa zai iya kokartawa eh, ya ga ya shiga ba tare da ya takura mu wani wani ya takura mashi ba shi ma to babu damuwa na gode Allah ubangiji to mu adda godiya to yanzu sai Kaduna waye daga Kaduna kanin Alhaji Alhamdulillah kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fate jaji Kaduna Najeriya. To Adamu me ra'ayinka ko ina hankalin kai karkata? ra'ayina akan wannan idan aka ce an sauƙaƙa hmm. ya zama kamar gada a kasuwa. Gaskiya za a samu rashin rashin rayuka. Saboda mutane idan aka ce kansila ɗari biyar hmm. wani ma ya san bai cancanta ba amma don ya fito nuna mutane son iyawa da shauransu za ka eh. ga ya fito ya nuna tsayawa garin haka da 'yan abokan wannan da wannan sai ga an kama gaba an ɗauki faɗa daga ƙarshe kuma a yi abin ma da ba a so ni ra'ayi na gaskiya a da abin tsaka-tsaki kamar yadda ake yi misali amma na yanzu da yi yawa amma abin tsaka-tsaki kamar kansila a ce daga dai dubu hamsin misali eh. ya isa wato ya zama majalisar jiha kuma a ce dubu ɗari ɗan majalisar abuja a ce ɗari da hamsin to haka ne shi ne dacewa amma in aka bar abin na arha eh. wallahi abin yan siyasar najeriya yadda muke gani a halin yanzu eh. abin maimakon kuma a samu kashe wuta sai dai ka ga wuta na ruruwa wato ya zama to ba yabo ba fallasa ya zama to ba yabo ba fallasa ba yabo ba fallasa sa'annan kuma mutane a tsaya kawai a rika zaben na kirki ne kawai ni a unguwana na san mutumin kirki idan ya fito kaga shi za mu ce dan takarar kansila mm. amma muddin aka ce an bar abin nan sakaka arha mm. a yanda yan siyasa mu cike na Najeriya ina mai tabbatar maka kafin a kai zaben Allah ka ya san irin rayukan da za a rasa mun gode Adamu da wannan da wannan ra'ayi naka shawara da ka duba ta tashi lafiya na gode mun gode Adamu da wannan ra'ayi naka aka ce hagun wani daman wani to yanzu ga mu a Jos wane ne daga Jos Yahaya zara ne daga Jos to ya haya me ra'ayinka ra'ayina gara a saukar da kudin kowa ya shiga a samu revenue da kyau eh, ra'ayin ya haya ke a samu kuɗin shiga ko dai ko ba a samu abin nan ba eh, idan mutane suka yi za a samu kuɗin shiga kuma mutanen kirki za a shiga domin mutanen kirki suna son shigowa ba su da kuɗi da aka sa kuɗin nan da yawa mutane ba su samu tawa kuma masu jihar a sun san su a mutanen kirki ba yawwa kamar an goma ne na san mutumin kirki idan kaga wani bai da kirki na da kuɗi kaga sai sai sai katin nan hmm. wani wanda yi da kirki bai da kuɗi ba iya siya to mun gode malam yahaya bari mu je mina fadan gwamnatin jihar Niger waye daga mina a Alhaji Ahmed Balarabe Rijau. To Ahmed, me ra'ayinka game da wannan batu? Eh, ra'ayi na shi ne a kudin da ake sawa shi ka kawo zalunci ga daukar kara mai kiyashi. Me yasa ka ce haka na? Sa dauki wani bai ka ba sai nuna kuɗi a bar talaka wanda zai ji tausayin talaka dan uwan shi. To yanzu kana gan cewa a sassauta kenan kai. A naka ra'ayi. Eh a sassauta. Eh a sassauta. To To shi kenan mun gode Ahmed yanzu ga kira daga garinmu daga ƙarshe Kwantagora waye daga Kwantagora? Wane daga Kwantagora? Kamar sai dai kuma ba a jin ka gaskiya. To kamal Kamaluddin me ra'ayinka a gurguje? Eh, to na ra'ayi gaskiya sassauta. To. taimakon Allah taimakon talakawa da zai da bai ga shi kana bayani amma dai kuma layin ka bai hita sosai. kuma da kiran ka ne muka zo karshen kiran da za mu iya ɗauka a yau sai gobe mu da layuka kun kokarta ku kira mun gode mu duk waɗanda suka samu daman kiran mu. Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. akwai lokacin da alamu suka nuna kamar an kawo ƙarshen yakin basasan sudan ta kudu na shekaru biyu da rabi a watan gusan shekarar ta gabata shugaba salva da rich matar suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da kawo ƙarshen rikici a ƙasar ƙa'idodin yarjejeniyar sun tabbatar da salva a matsayin shugaban ƙasa kana suka mayar da rick machar cikin gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya amma cikin 'yan watanni bayan komawar rick machar sudan ta kudu ya kuma fara aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasar sai rikici ya sake barkewa shi kuma rick machar sai ya arce daga ƙasar ɗaya daga cikin abu mafi muni game da rikicin ƙasar sudan ta kudu shine yadda ake tilastawa yara shiga aikin soja yaran da shekarunsu bai kai goma sha takwas ba akwai wasu ma da yawa da shekarunsu bai kai goma sha biyar ba alkaluma da kungiyar tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice ta gabatar ta ce tun lokacin da rikicin sudan ta kudu ya barke a watan disambar shekarar 2013 fiye da yara 16,000 ne a duka bangarorin da ke fafatawa da juna suka tilastawa shiga aikin soja tun ranar bakwai ga watan yuli na shekarar 2013 lokacin da rikicin ya barke a kasar ta sudan ta kudu kungiyar unicef ta sanar da duniya batun tilastawa yara shiga aikin soja duka bangarorin biyu na yin amfani da hanyoyi daban-daban da suka hada da matsawa iyaye ciki har da yaudara da ci da ceto domin su ba da 'ya'yansu a sa su aikin soja. Rahoton UNICEF ya tadawa Amurka hankali matuƙa. Baccin kiran a kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Sudan ta kudu. Mun dage gwamnatin ƙasar da ita adawa su ɗauki matakan gaggawa na kawo ƙarshen tilastawa yara shiga aikin soja da ake yi ba bisa ƙa'idar doka ba. Duk waɗanda suke da hannu a wannan al'amari ana iya aza masu takunkumi a ƙarƙashin dokar gwamnatin amurka bugu da ƙari majalisar ɗinki duniya na iya ƙaƙaba masu takunkumi in ji sanarwar da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya gabatar sanarwar ta ƙara da cewa ci gaba da ɗaukan yara ana amfani da su a rikicin sudan ta kudu abu ne da ba za a lamunta da shi ba daina ɗaukan yara aikin soja da daina yin amfani da su a yakin sudan ta kudu shine abu mafi a'ala ga amurka mun tsaya kan bakarmu na gurfanar da duk waɗanda suke da hannu ɗaukan yara aikin soja gaban shari'a su furkanci hukunci sharhi murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla da kuma shine muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Mai magana da yawun shugaban kasar Sudan ta Arewa, Salva Kiir ya yi watsi da rahoton zargin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Rick Machar da laifin tara dukiya mai tarin yawa alhalin miliyoyin 'yan kasar ta Sudan ta kudu na fama da rashin abinci. Mai magana da yawun shugaban Ateni Wake Ateni yau talata ya ce rahoton da kungiyar tallafi da cibiyar da ke Washington da ake kira The Century ta wallafa zancen banza ne da kuma karya. Ya ce an tsara rahoton ne da nufin ɓata sunan shugaba Kiir. tsagaita wuta a siriya ta fara aiki gadan-gadan yau talata a yayin da aka samu rahotannin lafawar al'amurra da kuma tarzoma kalilan da faduwar ranar jiya litinin aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sa'o'i bayan kaddamar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ayyana cewa kila wannan ita ce dama ta ƙarshe da za a iya ceton ƙasar daga yakin basasa shekaru biyar Shugaban kasar Amurka Barack Obama a yau talata ya yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton yakin neman zaɓe yayin da ta ɗauki 'yan kwanaki domin murmurewa daga rashin lafiyar pneumonia da ya kamata. Mr. Obama ya yi magana a wajen gangamin siyasa da aka yi a birnin Philadelphia sannan ya halarci taron tarawa jam'iyyar Democrat taimakon kuɗi. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce an samu nasarar shawo kan bullar annobar ciwon shawara a ƙasashen Angola da na Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da aka yi wa miliyoyin jama'a allurar rigakafin cutar. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin na na na sahabu Imam Aliyu. Yanzu a don kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatarwa. sai julie gresham wadda ta bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya martins ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya kuma mu ce sai an ku.